أكرم الشافعين كرامة هكذا أكب إيدا ما فينشيتم كرم أصواتي درجة تأسوا أكب أصواتي sannan ban da wannan kuma karamata dafu wa rahamata sahibil isyani shi ko mai sabon da aka ga ka ceto kawsa ya maka فالكل منه بدا ومرجعه إليه من إله ثاني جلت الأولى جعل الشفاعة من سوى الإذن من رحمن هذه شفاعة كل ذي شرك فلا إن عليها إلى أقل إيمان والله في القرآن أبطلها فلا تعجل عن الآثار والقرآن وكذا وكذا الولاية كلها لله لا يتباه من ملك ولا إنسان يا شكرا kai har biyu ko eh والله لم يفهم أولو الإشراك ذا إذ قد تضمن أذل من يدعى بي من يدعى سوى هي nan da yanzu zai haka sai ko ma'anan shi falkullu gaba daya minhu bada ceton daga Allah yake kai bai kamata ka jingina ba baka ji kunya ba ga fiye. gaba ɗayan ceto da wanda za a ceta minhu daga Allah yake ibada ya faru wa marji'uhu makoman samadi ilaihi sai daga nan wannan ana maganan ceto ceto ceto kai ceto na fa gaba ɗaya na ga Allah kada ka yi zaton wani wani zai cece ka kada ka yi zaton annabi zai je cece ka ko annabi bai ce ka sai in Allah ya ba shi umarni shi ke zaɓawa waɗanda za su ceta duk dan ba ko du'a'i ba za ka ce ah, Allah ka fa na bai ce ce mu a ka nemi dai ayyukan da za ka yi wanda aka ce ne yin ka ba za a fashi ne yin ka ba ko da yake kai wannan du'a'i ba ne tunda ba shirka ba ne ba a hakan wahdahu shi Allah ke ilaihi wahdahu ma min ilaihi ilahin sani babu wani Allah na biyu da za a je gare shi ya karbi mutum babu Dalil al'ula ja'alu shafa'ata min siwa ko ilaihi du na izinin rahama dalit al'ula mutanen na sun yi kuskure ja'alu shafa'ata da suka mai da ceto min siwa ba daga Allah ba wane kaza zai cece mu wance kaza za ta cece mu dutse kaza zai karɓe mu aljani kaza ko mala'ika kaza zai karɓe mu wannan mutane sun yi tafki sun yi kuskure ja'alu shafa'ata min fi wallah ilaihi dunal izini ba da izini ba na rahmani هذه شفاعة كل ذي شرك فلا تأكد ya يا أقل إيمان wannan ونن شفاعة كل ذي شرك شين شيطان مشركين sun suka naɗa wanda su cece su sun naɗa lata sun sa uzza a zamani ma sun naɗa wanda suka naɗa wannan ceto ne na duk wani mushriki su je ke ɗaukan mai ceton zai cece shi ko ba da izinin Allah ba ولا تعقد عليها kada ka yi imani da ita ya fal iman wannan ceto na mushrikai ba shi wallahu fil qur'ani abtalaha fala illa anil athari wal qur'an wallahu azza wa jalla abtalaha fil qur'ani Allah mai girma da ɗaukaka ya ɓata sa cikin alburari. Fala ta'adil anil asari kada ka bauɗe daga hadisan manzon Allah. Kada ka bauɗe daga alburari. Wa ka iya ta kadhal wilayatu kulluha lillahi la siwahu malakin wa insan. Wa kadhal wilaya haka walitaka kulluha lillahi gaba ɗaya tana ga Allah lalisewa min malaki mala'ika bai yi tsaya ba wala insani mutum bai tsaya maka wallahu lam yafham ulul ishraki da ahutan qisan ulul naqasa wallahi lam yafham ulul ishrak mushrikai ba su gane wannan ba ai za ka je a wa'azi suna magana an wulaƙanta waliyai an wulaƙanta waliyai to ai waliwa ne waliwa ne an ce wali ba zai ce to ba an naka shi. in ji wa har kwato hakin Allah ba shi to waye mai kwato wane shi wallahi lam yafham ulul ishraki mushrikai ba su gane wannan ba da ورا آخر تانكينيون إذا أكتي وليون تبريت بريت يتوبا سيرس سألنا قفص إذا أكتي النبي محمد بريت يتوبا سي أمباشي إذن سيرس أنلا يدرجة النبي قولوا له قصدي إذ قطتم من ان يدعاكي و أحدية الرحمة إذ قد mana don wannan ya tattaro a azala cire man yi du'a wanda duk ake kira dole a cire shi a koma kiran Allah shi kadai shi warrahaba rahabani su kuma suna ganin bai kamata ba dole an kira Allah dole a kira musu waliyansu bal ahadiyatar rahmani ah, an shiga na gaba ban da shi an gama yanzu ba shi